الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يجيب لنا هذه النعمة الصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل bi تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته mun gode wa Allah maɗaukacin sarki wanda ya halice mu yayin musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ayyuka da muke gabatarwa na ibadu Allah ya sa su zama karɓaɓɓu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawawan ayyukanmu karatunmu na wannan littafi arba'unan nawawi yau in Allah ya yadda za mu tashi ne akan hadisi na talatin da uku karatunmu na baya mun karanta hadisi wanda a cikinsa muka samu bayanai inda hadisin yake karantar da mu cewa shi musulmi na gari shi ne wanda musulmai suka kubuta gabarin hannunsa da harshensa baya cutar da su sannan yana daga cikin musulunci mutum ya zamanto mai rangwame da yafiya a lokacin da yake da ikon da zai ɗau mataki amma sai rangwame ya yafiya sannan shi musulmi na kirki a kullum yana yin fata na gari ne ga dukkanin mutane idan ya zamanto za ka dinga cutar da wasu to ba baka zamanto musulmin kirki kamar yadda musulunci yake bukata ba sannan daga cikin ɗabi'u da musulunci yake so musulmi ya ɗabi'antu da shi shi ne idan an maka mummuna kai ka yi kyakkyawa idan ka yi haka za ka samu sakamako wanda yake mai girma a wurin Allah wanda Allah da kanshi a cikin alkur'ani ya jinjina irin sakamakon da zai baka idan ka ɗabi'antu da ɗabi'ar a maka mummuna kai kam saka da kyakkyawa Ta wannan kaɗan daga cikin abin da muka karanta kenan a wancan hadisi da ya gabata na 32 yau za mu ci gaba daga wannan hadisi na 33 wanda yake cewa an ibn abbasin radiyallahu ma. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يؤطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين wannan shine hadisin mu na yau za mu sake karantawa hadisin yana cewa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala law yu'ta nasu bi da'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu alal muddai wal yaminu ala man ankar hadithun hasanun rawahu al-bayhaqi wa ghayruhu hakaza wa ba'dahu ma'anar hadisin yana cewa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karɓo hadisi daga abdullahi ɗan abbas yadda Allah ta ƙara tabbata gare su da shi ibn abbas ɗin abdullahi kenan da mahaifinsa abbas babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah wanda tsira da aminci Allah suka tabbata gare shi yace law yu'tan nasu bid'awahum da za a ba wa mutane duk irin abinda suka yi kuka a akai labda'a rijalun amwala qaumi to da wasu mazaje sun yi kuka a kan dukiyan wasu su ce nasu ne wa dima'ahun ko su yi kuka a kan jinin wasu su ce suna wato kuka a kan jininsu don sun musu kisan kai su ma a ɗau wato a halatta jininsu to sai dai manzala salasalam ya ce lakinil bayyanatu alal mudda'i shaida tana kan wanda ya kawo kuka in ya kawo kuka to ya kawo shaida Dan ya tabbatar abin da yake kuka a kai wal yaminu rantsuwa kuma alaman ankara tana kan wanda ya musu an yi kuka a kansa ya ce ba haka ba ne to sai ya rantse dan ya kore ko ya tabbatar shi kenan hadisun hasan hadisi ne mai kyau rawahu al-baihaqi wa ghayruhu hakaza wa ba'du fi sahihaini sashin hadisin ma yana cikin Buhari da muslim alhamdulillah idan muka koma kan hadisin muka dauke shi daki daki domin jin me malamai suka faɗa dangane da hadisin da kuma abin da za mu amfana daga cikin hadisin da farko dai shi abdullahi ɗan abbas mun faɗi tarjamansa da wasu kaɗan daga cikin manaƙin ɗin shi sai dai kawai saboda tunatarwa abdullahi ɗan abbas yana daga cikin sigaru sahaba sahabbai masu ƙananan shekaru yana daga cikin sahabbai waɗanda suke shekarunsu ba yawa ƙananan shekaru ne da su sannan shi dan uwa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna ƴaƴan maza ne Abdullahi shine mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abbas shine mahaifin Abdullahi dan Abbas kuma da Abdullahi da Abbas mahaifinsu ɗaya shine Abdul Muttalib Allah iyan mana na ga wani abin nan a ƙasar Larabawa da 'yan jaridu suka shiga gari sun sawa abin musibatun kubura babbar masifa an shiga gari yan jaridu sun shiga gari suna tambayin mutane in sun ganka a matsayinka musulmi su ce ka gaya musu sunayen manzan Allah guda uku sunan shi da sunan baban shi da na kakan shi sai ga an tambayi mutum sai turus aka dinga tambayin mutane ba sani shi ne suka sawa abun musibatul kubra babbar masifa musulmi bai san sunan baban annabi da na kakansa to me ka sani kenan eh me ka sani baka san sunan baban manzo Allah mahaifinsa baka san sunan kakansa ba to me ka sani ai sunanka baka san komai ba Allah ya tare irin waɗannan abubuwan yana da kyau wajibi ne ma ba wai yana da kyau wajibi ne ka san su ka san su kuma ka sanar da 'ya'yanka za ka ga mun iya surutu mu dinga ce ai da ba karatu ba karatu yanzu ma ina karatun yake ko tunda iyayenmu da kakanninmu na da idan aka ci an yi sallan isha tsohuwa za ta tattara yara ta musu tatsuniya wanda a cikin tatsuniyan akwai darussa wanda zai gyara wa yaran ɗabi'unsu da halayensu amma yanzu ka yi karatu ba iya bayan sallar isha ka tara 'ya'yanka ka ba su tarihin manzala ko ka ba su tarihin wani sahabi ka tara 'ya'yanka kuna ji ana cewa sayidina abubakar ko eh kun san shi a ah, ba mu san shi ba kunnan ku nawa kunnan mu biyu to ku ƙara ɗaya ku sha labari Sai na abubakar shine wani shine kaza abba ai karatu yayi ka amma baka iya koya yaranka wannan duka ba baka ba su karatu wa ka wasu kuma za su ba su in kai baka ba su akwai wani mutum ana ce mishi Umar Bukar Badiya babarbare ne mutum mai duguri wata rana wani wata munasaba ta hada mu da shi sai ce mun ba zai taɓa mantawa da kakarsa ba ya ce wani lokaci kan yayi wa uwar da ta haife shi addu'a sau ɗaya ya yi wa kakarsa sau goma na ce ah malar umar ya aka yi aka ya ce ah a bakinta na fara sanin annabi muhammadu ya ce yadda ake ajiye yara musu tatsuniya haka kakashi take zaunar da su take musu tarihin annabi muhammadu da haka shi a bakinta ya fara ji kan wani malami ya gaya mishi waye annabi Muhammadu kakarsa wannan tsohuwan ita ta koya mishi shi yasa kullum tana cikin addu'arsa dan haka kar mu yi sakaci dan abin da ka sani je ka zauna da yaran ko da suna zuwa makaranta kai ma ka dinga musu ga sunan tarihin har sai ka gaji ma ka dau musu yau kai musu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gobe ka musu na abubakar jibi ka musu na umar gata a zama ɗaya ma ba za ka iya gama duka ba in yau ka gaya musu ka gaya musu nasabarsa ka zo ka gaya mishi ka gaya musu sai ka zo manaƙi ɗinsa da irin ayyukansa dangantakansa da manzala ya wanda ya yi irin eh, sadaukantakansa da waye sai ku daɗe ma a sahabi guda ɗaya kana ta koya musu ga gobe idan ka ce ɗanka ne kai ka ce mishi wani mutumin kirki ne gobe wani zai ce mishi ba shi da kirki ba zai dawa ko ba ka ka ka gama aikin ka riga ka yi menene ka yi foundation mai kyau don haka ba wanda kuma ya sai ya rusa maka gininka amma an ka bar shi sakaka to shi kenan za a iya rusa maka nan da nan allah maɗaukin sarki ya za mu dace don haka shi ya sa muka zo sai mu faɗi a taƙaice sahabin da ya ruwaito mana hadisin wane ne mun faɗa mu sake faɗa saboda tunatarwa da ƙara jaddada sanin a cikin zuciya haka abdullahi kan abbas kamar yadda na ce ɗan uwa ne na manza sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sigarin sahaba yana daga cikin kuma malaman sahabbai duk da karancin shekarunsa amma Allah madaukin sarki ya bashi ilimi sannan akwai ‘yar uwan mahaifiyarsa a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin mata ɗaya daga cikin ummatul mu'minin ita ce nana maimuna ‘yar uwar mahaifiyarsa ne da haka shi abdullahi ɗan abbas idan ya zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ta ɓangarori biyun duk shi a gida yake ta ɓangaren manzo Allah wansa ne ta ɓangaren nana maimuna innasa ce dan ƴar uwan mahaifiyarsa ne yana ɗaya daga cikin yara ƙanana da aka rene su a gidan annabta da shi da irinsu anas bin malik da irinsu usamatu ibn zaid duk da sayyidina ali wannan duk suna daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rene su sannan abdullahi dan abbas yana ɗaya daga cikin mutum bakwai da aka furwaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen su yana ɗaya daga cikin abadilatul arba'at sannan abdullahi dan abbas shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi addu'a cewa allah maɗaukin sarki ya ba shi sani na alƙur'ani mai girma annabi ya mar addu'a ya allah mafaƙihu wa alimhu tawila allah ka ba shi ilimi ka sanar da shi fassaran alƙur'ani wannan addu'a allah maɗaukin sarki ya karɓa har sai umar yakan ce ibnu abbas a'lama ummati muhammad bima nuzila ala muhammad abdullahi dan abbas shine mafi sanin abinda aka saukar wa annabi muhammadu a cikin duk al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. shi kansa ya faɗa yake cewa dalilin da ya sa na zamanto mai ilimi abubuwa ne guda uku ya ce da farko an rene ni a gidan annabta sannan na biyu annabi ya mun addu'a cewa allah ya bani ilimi sannan na uku bayan rasuwan annabi ban yi ƙasa a gwiwa ba duk inda na ji wani yana da wani ilimin da ni ba ni da shi duk inda yake sai na bi shi na je na karɓo wannan ilimin na haka waɗannan abubuwa guda uku suna daga cikin dalilai da suka sa na zamanto wanda yake mai ilimi to abdullahi ɗan abbas a taƙaice ke to wannan hadisi akwai saɓani a tsakanin malaman hadisi shin cewa law yu'tan nasu bi da'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum zuwa ƙarshe shin hadisin mawqufi ne ko marfu'i to sai malamai suka samu saɓani. wasu ce hadisin mawqufi ne idan mawqufi ne to ba magana manzo Allah bane ya zama maganan Abdullahi dan Abbas kenan wama adabtahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufin zuki in dai zancen na abdullahi ɗan abbas ne to hadisin ya zama mawqufi in kuma marfu'i ne to zancen na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to amma da imam buhari da imam muslim duk sun tafi akan cewa wannan hadisin hadisi ne marfu'i ba maganan abdullahi dan abbas bane wannan hadisin annabi ne faɗa a bisa matafiyar Imam Buhari da kuma imam muslim shi yasa sai malaman hadisi na baya-baya suka ce in dai buhari zai ce hadisin marfu'i ne imam muslim ya ce hadisin marfu'i ne to duk wani wanda zai zo ya ce hadisin makufi ne to ba zai samu shiga kuma a wurin malamai ba don imam buhari da muslim sun yi gaba da dukkan wanda zai zo ya ce hadisin makufi ne ba marfu'i ba don haka kenan wannan hadisi marfu'i ne ba wai hadisi maukufi ba magana ne na manzan Allah ba maganan Abdullahi dan Abbas bane shi yasa kamar ya zo a cikin wannan littafin sanadin Abdullahi ɗan Abbas yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga ya jingina maganan zuwa ga annabi kenan ba maganan shi bane da haka hadisi ne marfu'i ba wai hadisi ne maukufi ba to sannan malamai sukan suna cewa yu'tabaru hadis alhadith yu'tabaru nassan qanuniyyan yu'malu bihi fil qada'i bainan nas shi wannan hadisi ana daukan shi a matsayin nassi ne na hukunci da ake aiki da shi a tsakanin mutane wajen warware rikici bima yan dawi ala wa musawa saboda ne hadisin ya kunshi adalci hadisin kuma ya kunshi daidaita tsakanin wanda ya kawo kuka da wanda ake kuka a kan shi hadisin ya daidaita su duk abu ɗaya ne da wanda ya kawo ƙara da wanda ake kawo ƙara abu ɗaya ne kai a matsayinka na wanda za ka yi hukunci a wurinka dukkansu matsayinsu ɗaya ba za ka ce wannan tun da shi ya kawo ƙara shi kenan wata ƙirshi ya cutu za a fi jin tausayin shi a karkata zuwa gare shi a ba ruwan musulunci da wannan da wanda ya kawo kara da wanda aka kawo ƙara duk matsayinsu ɗaya abinda zai tabbatar da rashin daidaituwan matsayinsu shine shaida ko rantsuwa shaida ko rantsuwa shine zai tabbatar da cewa ga wanda ya zalunci ga wanda aka zalunta amma lokacin da aka kawo kara duk matsayinsu ɗaya sai an yi bincike an tabbatar da inda gaskiya take sannan za a ce ga mai gaskiya ga kuma mara gaskiya ba daga mutum ya kawo kuka kukawa shikenan shine mai gaskiya ba a'a musulunci ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam malami ne wanda yake cikakke wanda ya ajiye wa alkalai matsayi da shugabanni matsayi wanda ya kamata su tsaya a kai kuma kar su kauce a matsayinka na shugaba ko alƙali? ga annabi ya tsaye da kai a wani matsayi guda ɗaya in wannan ya kawo kukan shi ya ce yana kuka a kan wani to kai a wurinka dukan su biyu matsayinsu guda ɗaya bincike ne shi ne zai tabbatar da cewa ina wanda ya zalunci ina wanda aka zalunta abinda malamai suka ce kenan shi ne sai suka ce in muka ɗauki hadisin daki-daki kenan lau yi nasu bi da'awahum da a ce za a ba wa mutane duk abin da suka kawo kuka a kai daga mutum ya zo ya ce ai wani ya mun kaza shi kenan zai ce ai gaskiya ne ai hulan kan wani tawa ne sai ce kawo kawai a bashi da a ce haka ne malamai suka ce idan aka ce da'awa shine mutum ya yi iddi'ai ya kawo kuka ya kawo ƙara kawo kukan nan malamai suka ce sawa'un kana isbatan aw fai. tabbatarwa ne ko korewa duk abu ɗaya ne idan na zo na ce hulan kanwa ne tawa ne kaga ina tabbatarwa ke ina tabbatar da cewa hulan nan da take kan shi tawa ce ina tabbatarwa na tabbatar na kawo kuka ko kuma korewa ne aiwa ne hulan nan da take kan shi ba tashi ba ce na kore cewa ba tashi bane duk abu ɗaya ne har suka ce ka nafayil waladi kaman kore ɗa da uba zai yi a jikinsa ai cikin nan da matarsa take da shi ya ce ai shi ba nashi bane ko ɗan nan ba nawa bane duka wannan sunan shi da'awa to hukuncin da musulunci yayi akai korewa ne ko tabbatarwa duk hukunci ɗaya ne malamai suka ce lauka na kullum manidda'a shay'an inda al-hakim aw mahkam yuqtahu bi mujarrad da'awahu aw ay ay da'awahu al-mujarradati anil bayyina a ce duk abinda mutum yazo ya faɗa kawai yace kaza na wani ko kaza ba ruwa na da shi ba nawo bane kamar ya kora da a ce duk abinda mutum yazo ya faɗa kawai za a ce to shi kenan abin ya zama nashi a ɗauka a bashi shine sai manzo Allah ya ce ladda'ar rijalu amwala qaumin wa dima'ahum to wani zai zo ya ce dukiyan wani duka nashi in ya san daga ya ce nashi ne za a ɗauka a bashi to akwai wanda zai iya zuwa dukiyar da ba tashi ba ya ce tashi ne don a ɗauka a bashi akwai wanda zai iya yi wani ƙage ya ce ai wane shi ya kashe wane dan a kashe wannan din? dan shi baya kaunan shi a cikin zuciya to malamai suka ce akwai wasu kalmomi da aka yi amfani da su a cikin wannan nukta almuradu bin rijali an nasu. da aka ce ladda'ar rijalu amwala qaumin da wasu mazaje sun yi iddi'a'in dukiyan wasu su ce nasu ne to mazajen nan da aka ce ba wai ana nufin mazaje na hakika ba a ana nufin mutanen duniya ne duka domin mata sun wa akwai azalimai akwai matar da abin da wana ta ba ta ce ita kaza ta kawo ƙara kan ƙarya don haka ar-rijal din nan da aka faɗa nan ana nufin mutanen duniya ne kawai Wahuwa huwa majazun mursal majazul mursal ne annabi ya amfani da shi anan isti'malul lafas, fi ghairi ma wudi'a lahu li alaqatin ma qarinatin mani'atin min iradatil ma'ana al-haqiqi shine majazul mursal da aka rijal nan da aka ce anan ba wai ana nufin maza ba a mutanen duniya domin a maza akwai azzalimai a mata ma akwai azzalimai kuma kamar yadda hukunci yake kan namiji haka yake kan mace min zikiril khas wa iradatil am an faɗi khas ne amma ana nufin duka an ce maza ne amma ba maza kawai ake nufi ba wal kalimatu shamilatun bainar rijali wan nisa'i kalmar ta gama kowa da kowa ta haɗa namiji ta haɗa mace inda a ce duk abin da mutum ya zo ya ce kaza na wani za a bashi to da za a samu mutanen da za su zo su ce dukiyan wasu nasu ne asalin magana ke amma an yi amfani da arrijal saboda a matsayi a yi wato majal an faɗi wani ɓangare amma ana nufin duka sannan malaye suka